Markus Sura goma sha uku Yesu yana fitowa kenan daga haikali, sai ɗaya daga cikin almajiransa ya ce masa, Malam, dubi manyan duwatsun nan da gine-ginen nan masu ban mamaki. Sai Yesu ya ce masa, Ka ga dukan waɗannan manyan gine-gine za a rushe su duka, ba za a bar dutse ɗaya a kan uwansa ba. Yesu yana zaune a kan tudun itatuwan zaitun. wanda yake fuskantar haikalin sai bitrus da yakub da yohana da andarawus suka tambaye shi a boye suka ce ka gaya mana yaushe ne za a yi waɗannan abubuwa wace alama ce za a gani a lokacin da suke shirin faruwa sai yesu ya ce musu ku lura fa kaɗawane wani ya ruɗe ku mutane da yawa za su zo cikin sunana suna cewa su ne ni, har su ruɗi mutane da yawa. Idan kuma kuka ji labarin yake-yake da jita-jitarsu, kada hankalinku ya tashi, dole ne waɗannan ya faru, amma ƙarshe bai zo ba tukunna. Al'umma za ta tasar wa al'umma, mulki ya tasar wa mulki, za a yi ta rawar ƙasa a wurare daban-daban, za a kuma yi yunwa, amma duk waɗannan ba ainihin azabar ba ne. masomin azaba ne kawai, sai ku kula da kanku, don za su kai ku kotu, a kuma yi muku duka a majami'u. Za a kai ku gaban shugabanni da sarakuna saboda sunana, domin ku shaida labari mai daɗi a gabansu. Amma kafin ƙarshen ya zo, dole ne a yi wa dukan al'ummai shellar labarin nan mai daɗi. Duk lokacin da suka kama ku, suka kai ku kotu, kada ku damu a kan abin da za ku faɗa, ku dai faɗa duk abin da ya zo muku a wannan lokaci, domin ba ku ne kuke magana ba, ruhu mai sarki ne, ɗan uwa zai ba da ɗan uwansa a kashe shi, baba kuma ya ba da ɗansa, ’ya'ya kuma za su tayar wa iyayensu har su sa a kashe su, kowa zai kiku saboda sunana, amma duk wanda ya jimre har zuwa ƙarshe zai tsira. za ku ga abin ƙazanta mai kawo alakarwa da yake kawo rushewa yana saye a wurin da bai kamata ba, bare mai karatu ya gane. To, sai waɗanda suke cikin yankin Yahudiya su gudu zuwa cikin duwatsu, wanda yake kan rufin ɗaki kuma, kaɗa ya sauko ya shiga cikin gida, wai zai ɗauki wani abu, wanda yake a gona kuma, kaɗa ya koma. wai zai ɗauki mayafinsa. kai Kaiton mata masu ciki da masu goyo a wannan lokaci, ku yi addu'a kada abubuwan nan su faru a lokacin sanyi. A kwanakin nan za a yi wata azaba mai zafi sosai, wadda ba a taɓa yi ba tun farkon lokacin da Allah ya alici duniya har zuwa yanzu, ba kuwa za a kara yin irin ta ba har abada. Da ba don Ubangiji ya rage kwanakin nan ba. da ba ɗan adam da zai tsira amma saboda tausayin waɗanda ya zaɓa, sai ya rage tsawon kwanakin. A lokacin nan, duk wanda ya ce muku, Duba, ga almasihu nan, ko duba ga shi can, kaɗa ku yadda. Almasihan ƙarya da annabawan ƙarya za su fi fito, za su nuna alamu da ayyukan ban mamaki, domin su ruɗi mutane. har ma da waɗanda aka zaɓa, idan zai yiwu. Saboda haka, ku lura, na gaya muku dukan komi tun da wuri, amma a kwanakin nan, wato, bayan azaban nan mai zuwa, rana za ta yi duhu, wata kuma ba zai aske ba, taurari za su dinga faɗuwa daga sama, za a kuma girgiza ikokin sararin sama, sa'an nan za a ga ɗan mutum yana zuwa a cikin girgije. da iko mai girma da ɗaukaka. Sa'an nan zai aiko mala'ikunsa su tattaro waɗanda ya zaɓa daga gabas da yamma da kudu da arewa, wato daga wannan iyakar duniya zuwa wancan. Ku koyi wani abu daga itacen ɓaure, idan rasansa sun fara sakewa, suna fitar da sabon ganye, kun san damina ta yi kusa kenan. Haka kuma, idan kuka ga waɗannan abubuwa suna faruwa, kusan lokaci ya yi kusa, yana dab da bakin kofa. Hakika ina gaya muku, mutanen zamanin nan ba za su mutu ba, sai duk abubuwan nan sun faru, sama da duniya za su ƙare, amma kalmata ba za ta ƙare ba ko kaɗan. Amma ba wanda ya san ranar, ko a karfe nawa ne wannan zai faru, ko mala'ikun da suke sama, ko ɗan sai dai uban kaɗai. Ku lura, ku zauna da shiri. domin ba ku san lokaci ko a karfe nawa ne wannan zai faru ba, kamar mutum ne mai tafiya, in ya tashi, yakan ba da gidan a hannun bayinsa, kowannensu da aikin da zai yi, sa'an nan ya faɗawa mai gadin kofar ya zauna a shirye. Saboda haka, ku zauna da shiri, don ba ku san lokaci da mai gidan zai dawo ba, gama zai iya dawowa ko da yamma, ko da sakar dare. ko da sharar zakara ko kuwa da safe, kada ya zo ba labari ya same ku kuna barci. Abin da nake gaya muku, ina gaya wa kowa ne, ku zauna da shiri.